Wasu ɗaruruwan matasa ne dai suka gudanar da wata zanga-zangar lumana a birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger Najeriya domin nuna takaicinsu a kan yadda ‘yan bindiga ke kisan gilla a jihar da ma wasu sassa na arewacin Najeriya. Masu zanga-zangar dai da ke sanye da baƙin tufafi. sun isa fadar mai martaba sarkin minani Dr. Umar Faruk Bahago tare da mika ma sarkin wata takarda da suka ce saƙo ne zuwa ga gwamnatin Najeriya akan wannan bala'i na kisan bayan Allah da ya addabi al'umma. Kwamarad Yakubu Garba shugaban ƙungiyar kwadago ta jihar Naija wanda kuma shi ya jagoranci wannan zanga-zanga ya ce ɗaukar wannan mataki ya zama tilas domin kuwa lamarin ya kai intaha. Wannan ayi girman wannan matsalar ta wuce hankalin mutum. Duk wani abin da wani zai faɗa ko zai rubuta gaskiya tsakanin da Allah ta wuce hankalin mutum. Abin da za a iya ce ba za a iya sani a kiyasta ainihin mutanen da suka mutu ba da ainihin arzikin da ta lawanta kuma abin ba wai ta tsaya ba saboda haka nan abin da muke bukata shine da ita gwamnati muna ganin cewar komi karfin wa'annan 'yan ta'ada bai kai ainihin girma da karfin gwamnati ba. Shugabannin kungiyoyi a bangarori daban-daban ne dai suka shiga wannan zanga-zangar ga kuma abinda wasu daga cikinsu ke cewa. Sunana Sani Abubakar Yusuf Koki makasudin zo mu nan shine zo mu yi zanga-zangar lumana mu tabbatar mu sarki da ainihin damuwa kuma damuwa bai wuce komai ba muna fama da rashin tsaro sunana alhaji su subboso mataimakin shugaban kungiyar miti alata makiyayin dabbobi ta kasa mun goyi bayan wannan zanga-zanga kashe ɗari bisa ɗari. muna kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohin arewa da su yi ma'alla kar su sa maganan tsaro akan siyasa amra aliyu mu dai mata muna cikin hatsari iri-iri kuma a ah, wayannan kace-kacen da ake ta yi a Niger State za ka ga mata da yara su ne aka fi cuta Bayan da ya karɓi saƙon waɗannan matasa masu zanga-zangar dai mai martaba sarkin namina Dr. Umar Faruk Bahago ya ce duk da yake ya san gwamnati na iya ƙoƙarinta wajen shawo kan wannan matsala amma tabbas zai isar da saƙon matasan. Amma gwargwado ƙoƙari ana yi amma kuma ni na zama kamar mai kai saƙo ne. Insha Allahu kuma wannan bayani da aka yi zai kai ga shi mai girma gwamna. Hukumomi a matakai daban-daban dai musamman jama'a jami'an tsaro sun sha bayyana cewa suna iya su wajen shawo kan wannan matsala. Gama abin da kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya shaida mun akan matsalar tsaron a 'yan kwanakin da suka gabata. Akwai matakai da wanda muka ɗauka wanda kuma bai kamata cewa duk abin muka yi mu zauna muna fallasa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.